Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Murtala Faruk Sanyina ne tare da Aisha Sule da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin yau Litinin 17 ga watan Agustan shekara ta 2020. kafin ku ji abin da muke tafe da shi ga kanun labarai. Akalla masu zanga-zanga dubu ɗari ne suka fito a jiya Lahadi kwana tara a jere a ƙasar Belarus don ƙin amincewa da sakamakon zaben da ake takaddama a kai da ya ba shugaba mai mulki Alexander Lukashenko nasarar zarcewa. A yau Litinin 'yan jam'iyyar Democrat a nan Amurka za su ƙaddamar da babban taron jam'iyyar na kwanaki hudu da za a gudanar ta yanar gizo. jami'an tsaro a kasar somalia sun gwabza fada da mahara na tsawon sama da sa'anni hudu a jiya lahadi wanda ya kawo karshen hari da mamaye otal din da ke gabar ruwa bayan cikakkun labaran duniya za ku ji cewa rundunar 'yan sanda a jihar kano tana tuhumar mahaifin da ya daure ɗansa tsawon shekaru bakwai da laifin yunkurin kisan kai bisa dalilin cewa. Bincikenmu ya nuna mana cewa wannan abu da wannan mahaifin yaro yi wato Aminu Farawa ya wuce ma tare da kuma hana wannan ya matashi fita kusan wani yunkuri ne na kisan kai. A yayin da sojojin Najeriya suke ci gaba da fatattakar 'yan bindiga a jihohin Sokoto, Zamfara da Katsina. maharan sun karkata akalarsu a yankin kan iyaka da jamhuriyar Nijar. wasu kawai aka wani zafi a ɗauke mutum wani jirgi a ce sai an kawo kaza kidnappers yanzu haka yana baka labari sanin ma'aikatan lahiya da haka allurai da ake zaune daga kan yau da kullum an bar zuwa sauna. a jihar borno kuma wasu al'ummomi da hare-haren kungiyar boko haram ya ɗaiɗaita sun koma garuruwan su da gwamnati ta sake gina musu bayan haka kuma sarfilo hashim gumel zai shigo da shirin ciki da gaskiya to amma kafin duk waɗannan bari mu fara da kawo muku labaran duniya tukunna. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Aisha Tusile. Akalla masu zanga-zanga dubu ɗari ne suka fito a jiya Lahadi kwana na tara a jere a ƙasar Belarus don ƙin amincewa da sakamakon zaɓe da ake takaddama a kai da ya ba shugaban ƙasar da ya daɗe yana mulki Alexander Lukashenko nasarar zarcewa akan mulki. an yi kiyasin cewa mutane dubu ɗari ne zuwa dubu ɗari biyu suka fito wannan tattaki na neman yanci wanda 'yar takara adawa Chiadlana Chikanoskaya ta kira. Da yake wa gangamin jawabi, Lukashenko ya musanta zargin da ake na magudi a zaben kuma ya zargi sa hannun kasar ƙetare da tunzura tarzoma ta tsawon kwanaki ya ƙara da zargin NATO da tara makamai a iyakar ƙasar. A yau Litinin 'yan jam'iyyar Democrat a nan Amurka za su kaddamar da babban taron jam'iyyar na kwanaki hudu da za a gudanar ta yanar gizo yayin da masu gabatar da jawabi za su kasance a warwatse a fadin kasar da nufin taimakawa tsohon mataimakin shugaban kasa joe biden samun nasarar kada shugaba donald trump a zaben na watan nuwamba fitattun 'yan democrat ciki har da tsofaffin shugabannin amurka barack obama da bill clinton da 'yar takarar jam'iyyar a shekara ta 2016 hillary clinton za su yi jawabi a kan cancantar ɗan takarar mai shekara 77 Biden da mataimakiyarsa sanata mai wakiltar California Kamala Harris mace ta farko baƙar fata kuma ta farko 'yar kudancin Asiya ba Amurkiya da babbar jam'iyyar ta tsaye da ita takara a wannan mataki. Wannan zai kasance babban taron siyasa na farko da Amurka suka taɓa gani da zai gudana a yanar gizo ba tare da taron magoya baya a jam'iyyun Democrat da Republicans suna wasa gwanayensu ko suka ba. Biden zai yi jawabin amincewa da tsayawa takarar shugabancin kasar ƙarƙashin tutar Democrat a jiharsa ta Delaware ba tare da taro ba, sai ma'aikatansa da masu bashi shawara akan siyasa. Kwamitin sa ido da bincike da jam'iyyar Democrat ke jagoranta a Majalisar Wakilai ya gayyaci shugaban hukumar aikawa da sakonni Postmaster General ya ba da bahasi a ƙarshen watan nan a wani zaman gaggawa da aka kira dangane da matsalar da ake samu wajen aikawa da wasiƙu da ake zargin cewa yana rage ƙarfin aikin hukumar ne da nufin taimakawa shugaba Donald Trump sake cin zaɓe. Trump ya kare shugaba Louis Joy, wani attajiri da ke ba wa jam'iyyar Republican gudumawa wanda ya aiwatar da matakai da suka rage kashe kuɗi da ya haifar da damuwa akan aikawa da wasiƙu musamman ma dangane da kaɗa ƙuri'u a zaben na uku ga watan Nuwamba ta hanyar aikawa da saƙonni. Jihohi tara cikin hamsin na Amurka suna shirin kaɗa ƙuri'unsu ne a zaben na watan Nuwamba ta hanyar aikawa da wasiƙu. daga cikinsu har da jihohi biyar da suka shafe shekara da shekaru suna gudanar da su ta wannan hanya. miliyoyin mutane a waɗansu jihohin za su iya kaɗa ƙuri'unsu ta hanyar aikawa da wasiƙu ko da yake a jihohi bakwai tilas ne mutum ya bada ƙwaƙwarar hujja da za ta sa ya yi zaɓe ta hanyar aikawa da wasiƙu kamar idan ta kama baya gida a ranar zaɓe. To madalla an jima kaɗan Aishatu za ta sake dawowa da ƙarin labarai. To amma kafin nan bari mu fara a jihar Kano. rundunar 'yan sandan najeriya a jihar ta kano ta ce sakamakon binciken farko da ta yi ya nuna tuhumar yunkurin kisan kai akan mahaifin yaron nan wato malam aminu wanda ya daure ɗansa a gida ba cikakkiyar kulawa har tsawon shekaru bakwai hakan na zuwa ne a daidai lokacin da rundunar ta ce ta ceto wani matashi a unguwar sheka da aka daure tsawon shekaru goma sha biyar daga kano ga rahoton mahmud ibrahim kwari A ranar Alhamis din da ta gabata ne 'yan sanda suka ceto matashi na farko wanda mahaifinsa ya ɗaure tsawon shekaru bakwai a cikin wani daki a gidansa da ke unguwar Farawa a gefen birnin Kano. ba aje shi ne don saboda a cutar da shi bane don aje shi ne saboda mutane yanzu aka bar shi yana yawo akan hanya ka ga laifin zaka ga laifin sa ne shi kuma sai gan kai zo kai wajen hukuma kuma kamar za a caje shi kuɗi da yawa a ce masa me yasa bai kai shi tintini ba ka gane yalla bai Hamza Aminu Ibrahim kenan kani ga Ahmed Aminu da mahaifinsu ya daure shi shi kuwa takwaransa malam hamza ayuba makwabci ga malam aminu na cewa kuskure ne dai a cikin wannan al'amarin an riga an yi shi bangaren su iyayen nashi to ba mu yi tsammani wannan hukuncin da ya dauka na daurin rashin kula da shi ya kai haka ba yaro ne dan shaye-shaye ko ina zai iya kaɗan masa abu zai iya buga maka karfi irin haka abin ya dan fusa ta uban. Yanzu haka dai mahaifin wannan yaro wato Malam Aminu da matarsa na shalkwatar 'yan sanda ta Kano suna fuskantar bincike inda har ma kakakin rundunar 'yan sandan dsp haruna abdullahi ke cewa binciken mu ya nuna mana cewa wannan abu da wannan mahaifin yaro ya yi wato aminu farawa ya wuce ma zargin tare da kuma hana wannan ya matashi fita wannan kusan wani yunkuri ne na kisan kai wanda yanzu haka muna ci gaba da bincike shi kuma wannan matashi dama wanda tuni yana asibiti ana masa magani cikin yana ƙara samun afuwa. Sai dai ga alama kungiyar Human Rights Network wadda ita ce ta tseguntawa 'yan sanda halin da wannan yaro ke ciki tun da farko bayan bayanan sirri da ta samu ta nuna rashin gamsuwa da yadda ake kula da lafiyar Aminu Ahmed kamar yadda daraktan kungiyar kwamar Haruna Ayagi ke faɗi. Gwamnati bangaren ofis ɗin mata wato woman affairs office wakilin ta ce za a kai shi asibiti da zai samu kulawa kyakkyawa sai muka ga an tafi murtala mai special hospital ba mun ce asibitin bai cancanta ba da muka je sai a kai shi bangaren da ake ce mai a and e wato accident and emergency yaro wajen sa bakwai da wata takwas a wani yanki a kulle to yanzu an ɗauko shi an kawo shi wani waje mun je mun tara an yi accident da dama wanda daman yankin abin da ya gada kenan to amma bin as ita gwamnati ta ce ta shigo muka zira mata ido maga abin da za ta yi gadon ma da metro ɗin ta kokari aka samu gefensa kuma mutum ne yake kakarin niyyar mutuwa ma tun da sun yi accident na mota jikin shi jijjini to kaga wannan bawan Allah an ciro shi daga can kuma an zo an hada shi da wanda yake kallo yana wani yanayi kaga firgicewarsa ma sai ta ƙaru kenan hakan da yana zuwa ne a daidai lokacin da 'yan sandan na kano ke cewa sun ceto matashi na biyu a unguwar sheka a birnin kano da ke fuskantar makamancin wacce ukuba da ahmed aminu ya fuskanta a wurin mahaifinsa kuma suna ci gaba da gudanar da bincike mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria To a gaida Mahmud Ibrahim Kwari kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Aisha Sule ta sake dawowa da ci gaban labarai. Jami'an tsaro a kasar Somalia sun gwabza fada da mahara na tsawon sama da sa'o'i hudu a jiya Lahadi, wanda ya kawo ƙarshen hari da mamaye otal ɗin da ke gabar ruwa. Ismaila Muktar kakakin ma'aikatar yada labarai ya faɗi cewa mutum goma sha ɗaya ne aka kashe da ya haɗa da jami'in tsaro ɗaya. Ma'aikatan motar ɗaukar marasa lafiya sun ce sun ɗauki kusan mutum talatin da suka ji raunuka. Jami'ai da waɗanda abin ya faru a ganin idansu sun bayyana wa VOA cewa dab da karfe shida na yammacin ne ɗan kunar baƙin wake a cikin mota ya tada bom a kofar fitaccen otal ɗin elite lido da ke bakin teku a mogadishu jim kaɗan sai 'yan bindiga hudu suka farma otal ɗin an harbe kuma aka kashe dukkan maharan hudu a cewar mukta. Shugaban kasar Malawi Lazarus Chakwera ya sanar da shirin gwamnatinsa na sake buɗe makarantu a farkon watan Satumba duk da karuwar COVID-19 a kasar. A cikin jawabinsa ga kasar da ya saba yi duk mako, Chakwera ya ce, an yanke shawarar buɗe makarantun ne saboda nasara da Malawi ke samu a yaƙi da COVID-19. Ya ce duk da cewa adadin waɗanda suka kamu da cutar ya haura dubu biyar. Kaso biyar ne suka yi fama da rashin lafiya har aka kwantar da su a asibiti. Ko a cikin jami'an jinya 389 waɗanda suka kamu da cutar. Mutum ɗaya ne muka rasa. Sauran sun samu sauƙi. Bayanin da kwamitin karta kwana kan COVID-19 yake bayarwa duk rana ya nuna kusan rabin waɗanda suka kamu da cutar sun warke. Wani ruwan sama da ba a saba gani ba da bazara ya haifar da walƙiya da ɓarɓashin wuta da safiyar jiya Lahadi a arewacin California wanda ya tada gobarar daji da ya tilasta wa ɗaruruwan mutane barin gidajensu a arewacin Los Angeles. sama da gidaje dubu hudu da ɗari biyar ne suke fuskantar barazanar wutar daji da ta doshi gandun dajin kasar da ke Los Angeles. madalla a gaida aisha tusule da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc. yanzu kuma sai ci gaban rahotannin da muke dauke da su bayan fatattakar 'yan bindigar da ke kai hare-hare a jihohin katsina zamfara da gabashin sokoto da jami'an tsaro ke yi a yanzu maharan na neman karkata akalarsu a yankunan kananan hukumomin da ke kan iyakan najeriya da jamhuriyar Nijar, musamman illela duk kuwa da dimbin jami'an tsaron da ke kan iyakokin muhammad nasir na dauke da karin bayani Bello Isa Ambarura shine wakilin yankin a majalisar dokoki ta jihar Sokoto ya ce gwamnatin jihar da gwamnatin tarayya suna iya kokarin su domin tabbatar da tsaro a yankin gabashin Sokoto amma dai matsalar satar mutane tana addabar yankin na Ilela. Tun kamin sallah har zuwa wannan lokaci babu sahiya da za ka je ba a ta ba kai farmaki gidan wani ba ko an ɗauke waɗansu ko an kashe abin kullum haka ne. Misalin ƙasar ɗanba wadda suka iya kare tangaza mukan samu kullum za ka ji an an ɗauke wani. Kaga ya zama wajibi mu ko ƙauyuka don Allah don annabi gwamnati taimaka mana ta wannan hauji domin mutane su samu kwanciyar hankali. Na zanta da wani dan asalin yankin na Ilela gida Sahabi wanda ya ce jama'ar yankin na buƙatar ɗaukin gaugawa. Wasu kawuka aka fara sai a ɗauke mutum wani jirgi a ce sai an kawo kaza irin nafas kenan. Muna a nan kamar da wasa sai ya faɗo cikin ƙasar ɗan ba. Sannan akwai wani gari kuma can gaba da ake kira sauna. Yanzu haka ina baka labari akasarin ma'aikatan lahiya da haka allurai da ake zuwa daga kan yau da kullum an bar zuwa sauna. Yanzu haka a tarin ɗan ba ina baka labari. Bare na zuwa ga gona su ce mutumin ɗan ba hakkin kacce a'a ka tsira in na dan ba ka ka yanki rundunar yan sanda ta jihar Sokoto ta ce tana sanar da abin da ke faruwa a yankin kuma tana ɗaukar matakan magance wannan matsalar kamar yadda kakakin rundunar ASP Muhammad Salim Abubakar ya tabbatar a satin da ya gabata aka canji DPO wanda yake kula da karamar hukumar Illela tare da haɗa shi da reinforcement ma'ana ƙarin zaratan ma'aikata za su taimaka wurin tabbatar da sun yi amfani da tasu kwarewa domin shawo kan wannan matsaloli na garkuwa da mutane mutane har zuwa ga satar ababen kiwo daban-daban tare da 'yan sace-sace da suke kokarin su zama kamar ruwan dare a. garin Gandi ma karamar hukumar taraba wanda ya fuskanci har-haren ta'addanci shekaru biyu da suka gabata. An fara samun dawar wannan matsalar domin mahara sun fara zuwa suna kisan ɗauki ɗaiɗai na al'ummar yankin. Ga dai wani wanda al'amarin ya faru a gaban irinsa. Sunana ya Ibrahim Gandi. Muna da na wurin mai shayi kawai sai muka ji barayi sun Sun yi halibi guda biyu sun cimma wannan bawan Allah Kabiru suka ce mai ina mai shagon ne yace gashi suka mammare shi suka rike shi suka harbi guda uku sai muka ruga ta ga shayin shi sai muka fita muka hada ruwa da shi da yake da ciwon asma ya kai ya mu ruwan sun haɗe shi ya yi hukuri a cece shi ba da mu ceto Allah ya shirya shi kuma wannan kabiru suka neme shi kuɗi yace bai da shanu yace bai da suka yi mishi harbi guda bayan ya sheka a gaba daga nan suka yi mai harbi guda uku ga mara Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya Idan muka koma a yankin arewa maso gabashin Najeriya kuma gwamnatin jihar Borno ta soma mayar da al'ummomi da hare-haren kungiyar Boko Haram ya ɗaiɗaita a garuruwansu na asali sakamakon dawowar zaman lafiya a yankunan. al'ummomin da suka dawo sun hada da na garuruwan ajire inda gwamnati ta sake gina musu gidaje biyar, da kuma auno inda aka gina gidaje tamanin tare da samar da ababen more rayuwa wakilin mu haruna dauda biyu ya zanta da kwamishinan gine-gine da sake tsugunar jama'a injiniya mustapha gobiyo gidan yanzu mutane da suka koma a hari da daga dari bana ka hari yanzu wajen kamar dubu biyu da dari takwas da wani abu masu ta koma yau da alhamdulillah mun je mun sugunar da su gidajen su yanzu an ba su abinci an ba su kayan kwanciya da kuma kowanne magidaci an ba shi dubu hamsin hamsin da ta gidajen da suke ciki fara gidan zane da gidan gidan kuma ta kamar yanzu gidan gidan bulog muka gidan musu muka fenta muka za tile mun koma yanzu a cikin jin daɗi da na shan koma gida muka ba su abinci kowanne gida an ba shi shinkafa da masara da mai da kuma taburma da katifa ba haka muka ka ba su dubu hamsin hamsin ka a ciki za ka samu abin abin jarin ka ka sama kasuwancin ka kuma da suka je fara yanzu lokacin damuna ne wayar da maza su su yi noman rani saboda haka insha Allah da yaran Allah akwai abun da za su yi ba za su yanzu ba za su zauna haka banza ba batun tsaro kuma gwamnati tana aiki da sojoji da kuma yan sigilan JTF da kuma polisawa da kuma vigilanti in Allah ya yarda kuma da yaran Allah da rakun Allah za su samu zaman lafiya to ko me mutanen da aka kai kauyukan nasu ke cewa ne a halin yanzu sunana baba gana mustafa amma na biyu Malam Grace ana kira na. Eh, ina ajiri mafa na alhamdulillah eh, na ji daɗi ma daɗin ma ya fi na dama ina ji daɗi na zo ke jin ma yanzu ma. Bokwaran ma babu sai dai kawai dai mun gode Allah rufe mana asirin mu ba wani hayani ba wani abu muna lafiya mu kalau insha Allah. Zalama masa daga malmorti gida mu babu mun samu gida mun samu abinci mun samu gaba daya Allah ya saka shi gwamna da kwamishina na RR da chairman na Sema ya bawa kolo Allah ya saka musu. Wasu mutanen da rikicin Boko Haram ne da kenan Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. A gaida Haruna Dauda biyu Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19 da kuma 60 sai kuma kilo has 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Bayan haka a da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Jama'a salamu alaikum. Masu raro a yau ma shirin ciki da gaskiya yana jihar Katsina. Inda yake bin diddigin zargin da dan asalin jihar Alhaji Mahadi Shehu ya yi. Ta kafafen ya labaru cewa da sunan tsaro gwamnatin jihar ta wawura har naira biliyan hamsin da biyu kuma har yanzu babu tsaron. Ku biyo mu cikin shirin suna na sarfi Hashin Gumel. makon da ya gabata ne muka fara kawo muku wannan shiri na bin diddigin zargin dan asalin jihar katsina alhaji mahadi shehu ya yi na cewa daga watan yuni na shekarar 2015 zuwa watan afrilu na bana gwamnatin jihar katsina ta kashe naira biliyan 52 da sunan lamarin tsaro amma babu tsaron haka kuma mahadi ya ce yana da takardu da hujjojin fitar da kudaden har ma da lambobin asusun bankuna da aka zuba kudaden wanda kan haka ne ya sa reshen jihar katsina na gamayyar kungiyoyin arewacin najeriya cng ta neman majalisar dokokin jihar ta gudanar da bincike kan wannan lamari idan mai sauraro watakila ya saurari shirin da ya gabata dan kwamitin da ke binciken wannan zargi na majalisar dokokin jihar katsina muhammad kwamanda dutsen ma ya ba mu tabbacin cewa kwamitin zai yi adalci ba tare bata lokaci ba a yau za mu saurari wannan zargi daga bakin mai shi kafin daga bisani mu kawo muku martanin gwamnatin jihar katsina to insha Allah sunana mahadi shehu ni dan haifaffen jihar katsina ne a cikin garin katsina a unguwar da ake ce makofar sauri kuma ina zaune a garin kaduna to zargin ba ya tsaya akan gwamna bane ba akan gwamnati ne gaba ɗayanta abin da ke faruwa tabbatattun takardu wanda suka samo asalinsu daga cibiyoyin gwamnatin jihar katsina sun tabbatar da cewa ba a gaya ma mutanen katsina gaskiya ana rurrufa musu ana gaya masa kare kare ana yin sama da faɗi da dukiyarsu ana kawo masu fuskokin annabi musa amma ana race da zuciyar fir'auna me yasa na faɗi haka tun shekara ta dubu biyu da goma sha biyar da suka hau mulki har zuwa yanzu abin da ya ji hankali na shine ya taba cewa inda a matsayin shi na neman lokacin da ke dan takara na neman kudu. mutane a cikin garin katsina ya ce wallahi da zai samu rabin kuɗin da gwamnatin shi mata samu cikin shekara takwas da ya mai da jihar katsina small london ina da kasar ɗin da ya faɗi haka sai gashi ba shekara takwas ba kuɗin da ya samu da shi da ƙananan hukumominsa a cikin shekara hudu sun lanka abin da Ibrahim Shehu ya samu. Kuɗin da ake kashewa daga shi daga wata na shida na shekara ta dubu biyu da goma sha biyar zuwa wata na hudu shekara ta dubu biyu da ashirin wannan shekarar abin da suka ɓannatar suka kashe a cikin harka ta biliyan hamsin da biyu da sunan cewa wai an kashe su ne akan tsaro. Sai abin ya bayyana cewa yawan kudin da ake kashewa na karuwa da yawan kudin da mutane da ake kashewa mutane da ke aka ke kashewa suna karuwa kudin da ake kashewa na karuwa shi ya jawo hankali na cewa dukkan sharuɗan da aka gita na gwamnati sun karya su mutane suna mutuwa ana karkashe su ana ƙone masu dukiya da gidaje. Yau Anima mata fyaɗe a gaban 'ya'yansu a gaban mazajensu. Mahadishu. Duk wani ƴancin suna rayuwa ya ƙare. Madi Shihu ya kai ka samu waɗannan bayanai na an kashe ko an ɓarnata naira biliyan hamsin da biyu a waɗannan shekaru da kake magana. Daga gindinsu ya fito bayani. To yi mana bayani yadda abun ya zama barna a wajenka a wannan bincike da ka gudanar. Yanzu misali sai ka farka ga cewa a cikin kuɗin da aka ce an ajiye an tanada don tsaro sai ka ga an rubuta sunan kwamishinan 'yan sanda wane kwamishinan 'yan sanda wane kwamishinan 'yan sanda wane an ba shi tallafi an ba shi taimako an ba shi agaji ina dangantaka baiwa kwamishinan 'yan sanda taimako da agaji da ɗauki ina dangantaka ta da zuwa ya kai 'yan ta'adin da ke kashe mutane kirkiri za ga an sanya an ba da support an ba da assistance an ba da support an ba da assistance an sa sunayen jami'an sojoji manya-manya da cibiyoyin jiragen sama cibiyoyin jiragen sama an sanya sunayen jami'ai daban-daban da sarakan gargajiya daban-daban cewa an ba su kuɗi wannan takardu wa'annan na samu ba a taɓa tunanin a rayuwa cewa wa'annan takardu za su bayyana ba shi yasa sai a rubuta maka sunayen da ba za ka iya tambaya ba a matsayinka na ma'aikacin gwamnati za ka ma ji tsoron tambaya akasari wa'annan an ka rubuta sunayensu ai mun bi diddigi mun ga ba inda aka samu kuɗi a cikin akawun ɗinsu da yawan sun mun bi diddigi ba su ma san an yi muna zargin ba su ma san an yi amfani da sunan su ba an ciro an nama kuɗin kuɗi ko kuma a gaya maka a rana ɗaya an fitar da kuɗi an ce an ba sarkin katsina naira dubu ɗari da sittin da biyar me aka rubuta zai je ran gadin dajin rugu ni kuma ina nutsuwa har ga Allah tun da sarkin ya hau mulki bai taɓa zuwa rangadi ko ɗaya ba kuma sarki na dare a tambaye shi ya taɓa zuwa rangadi kuma sarki bai anshi wannan kuɗin ba dan in za a bani ruwan wannan kuɗin ai emirate ai tana da account a access bank ina da account number din in gaskiya ne a saka kuɗin na a cikin account number na access na emirate council mana wannan abubuwan fa kan mage ya waye an riga an toni ita da ma kaza rufin asirinta gashin nan da ka cire gashin nan sai gurdum ya bayyana. Kafin mu kawo muku ci gaban wannan zargi da Alhaji Mahadi Shehu ya yi, za mu kawo muku martanin da gwamnatin jihar Katsina ta mayar. Ta bakin mai taimaka gwamnan jihar Katsina na musamman kan kafofin labaran rediyo, Murtala Ibrahim Kafir, wanda ya ce duk zargin sha cifa ne kawai. Alhamdulillah kusan dukkan inda yake koke, za ka iske abubuwa ne da idan kai amfani da hankali, kai amfani da iliminka. da kuma ko da gama garin tunani ne na ɗan adam kazan naka ce a gwamnatin da ta shekara kusan muna iya cewa shidda a yanzu wanda ba ida cika shiddan ba baki ɗaya gwamnatin da duka shekara ta biyar da 'yan watanni sai ka fito kana zargi na kukan an taɓa kaza an kwashi kaza a can wane ɓarawo ne ko kuma wani ya ɗauki kaza ko an ɗauki kaza an ba mu wani abin da kake togon kana dogara da shi wata hujja ce wadda wanda duk yake iya ɗaukar ta ya baka baka da tabbacin amince shi baka da tabbacin sahihanci shi alhamdulillahi abubuwan da yake ta zarge-zarge mafi yawa a karan fari yana maganan ishu na security votes ko kuma kuɗaɗen da suka shafi harkar tsaro yana mai tabbatar maka daga lokacin da gwamnatin right honorable aminu bello masari ta anshi ragaman mulki a ranar 29 ga watan biyar na shekarar 2015 zuwa yanzu da nike maka magana naira biyar da ta shigo jihar katsina wanda ta shafi harkar tsaro babu abin da gwamnatin mai girma matawallan hausa da latin katsina right honorable aminu bello masari ta yi amfani da su ta hanyar da bata dace ba mai girma gwamna adali ne fiye da yadda wa'anda ke kallon shi daga nesa suke tunani adali ne shi mai tsantseni fiye da yadda wa'anda ke matse mashi suke tunani in ba wanda Allah ya sa ya jaraba shi kuma ya sanya yake a tunda ya sanya yake har yanzu ba duk abin da yake na haƙƙi na al'umma wallahi bawan Allah nan babu inda yake wasa da shi kuma ina baka tabbaci tunda nake a rayuwata ban taɓa samun shugaba wanda a ko da yaushe tunanin shi ya al'ummar shi suke ciki ba a duk lokacin da al'ummar shi wani iftila'i ya fada wallahi za ka bawan allah nan firgici yake shiga fiye da yadda za ka iske wani ma wanda kila ana iya kira a turanci kamar wanda ke forefront na inda tashin hankali yake wani abu ne da mai ilimi da kyakkyawan tunani da kuma sanin ya doka take a lokacin da ni nike tuhumar ka cewa ka taba naira kaza ko kuma ka yi abu kaza na laifi na gwamnati zan ce ni ba hukuma ba ce ba shari'a ba ce ni ban da wani hukunci ban da wata doka da na dogara da ita da zan fito in ce ka yi laifi ka ba hmm. illa iyaka idan ina tuhumar ka da abin nan da ban fahimta da shi ba da ban gamsa da shi ba hmm. ina iya ɗauka in kai ma hukumomin da su ne mafi cancanta su aka kafa domin su bincika Mm. su ke akwai wanda su ne idan bincikensu ya tabbatar suke da hurumi na doka wanda shi ma sai idan an kai ka gaban hukumar shari'a ta tuhume ka da cewa ana tuhumar ka da zargi iri kaza da iri kaza da iri kaza ya za ka iya kare kanka idan ka gaza Shi ne za a fito a ce bisa doka iri kaza da laifi iri kaza da aka tuhumi wane wane da shi a lokaci kaza zuwa lokaci kaza kuma ya kasa ba da hujjar da za ta gamsar da shari'a cewa wannan abin da ake tuhumar shi da shi ba laifi ba ne yi to hukunci shi kaza ne da kaza amma bawan allah nan tun da ya fito a karan fari har ga allah ni ban taba daukar lokaci in banda kusan yanzu da nike kallon ya kamata a ce an waye mu al'umma kan ya abin yake domin duk wanda ke bibiya abin a da da yake ba abin muhimmanci mm. yanzu kusan ya watsar da abin wallahi shi ke soki burutsen shi babu wanda ke saurare shi mai taimaka gwamnan jihar katsina na musamman kenan kan kafofin labaru murtala ibrahim kafir abin da ya sauwaka kenan a wannan makon idan allah kai mako mai zuwa alhaji mahadi zai ka mana misalai kan irin yadda ya ce an fitar da waɗannan kuɗaɗe sannan mu kawo muku ci gaban martanin gwamnatin jihar katsina kan wannan zargi yanzu a madadin nasir adam ya kaya da ya taimaka shirin ya zo gare ku nisar fil hashin gumel daga nan birnin washington dc ke cewa mu kasance lafiya Ka gaida sarfilu hashim gumel kafin mu yi sallama ga aishatu ta sake dawowa da labarai amma a takaice. Akalla masu zanga-zanga dubu ɗari ne suka fito a jiya lahadi kwana tara a jere a ƙasar Belarus don kin amincewa da sakamakon zaben da ake takaddama a kai da ya ba shugaba mai mulki alexander lukashenko nasarar zarcewa a yau litinin 'yan jam'iyyar democrat a nan amurka za su kaddamar da babban taron jam'iyyar na kwanaki hudu da za a gudanar ta yanar gizo jami'an tsaro a kasar somalia sun gwabza fada da mahara na tsawon sama da sa'anni hudu a jiya lahadi wanda ya kawo ƙarshen hari da mamaye otel ɗin da ke gabar ruwa da takaitattun labaran kuma muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a daidai wannan lokaci kafin mu yi sallama ga gaisuwar ta'aziyya zuwa ga alhaji sahabi dan fari da aka fi sani da sahabi iyo e sanyin na da malam umaru muhammad dan inna sanyin na da sauran yan uwa dangi bisa rasuwar mahaifiyarsu a karshen makon nan da ya shige allah ya ji kanta da gafara kuma ya kyautata namu karshen yanzu kama madadin duka abokan aiki musamman aisha tusule da ta taya ni gabatar da shirin da kuma cuba hero ne da ya hada mana shirin baki ɗayansa murtala faruk sanyin na daga nan birnin washington dc nake sallama da ku ma salam.